luwai Allah ka ba mu masu kaunar mu masu kaunar mu masu kishe mu wanda ba mu da wanda bai san mu dan ba wani abin da zai <laughs> luwai waka duniya ce in ka iya ka ji dadin mu ka iya ba ka zama shuda wallahi wai kai eh? me yasa ka mai da gidan nan namu kamar gidan arna sai ka shigo mana da ihu da fito da wata wakar banza ta babu gaira ba dalili ba sallama gidan arna ne nan dadi wani ado gwanja da fa limamin mata yana rana da wani ado gwanja a'a to <laughs> wani waka kasa duniya ce kamar ina so ina ga yadda ka kaɗan gajin waƙar gwanja ga wani ma ya yi ya warware ma a gari muka ta warware iskanci ba na bukata abinda nake so da kai yanzu mm-hmm. ɗaya ne kawai ka tashi kama da guri sorry that Daji da tashi ko ba za ka tashi ba. Na'am? Tashi. Kan ni wallahi ni ba na son wannan abu. Ba za ka tashi ba. dadi ka iya fada ni ka ta ne mun fada Ba na so a Ina lillahi wa ina ilaihi raji'un. Ina lillahi wa ina ilaihi raji'un. Laifi na ne. Allah na tuba Allah. Allah ka yafe mu. Allah ka yafe mu. Mala ina son maka tambaya. To ina sauraron ki hajiya. me kai wa Allah kake cewa laifin finka ne ajiya wannan doguwar magana ce kawai ki haƙuri kawai abu komai alaku masu kallon mu masu sauraron yau magamu da celebrity eh. jarumi wanda duniya ta sani mun yi gida da shi yau a tasar Diza ta wasa TV har gida muka biyo shi don muna buƙatar eh, rasa mun zo ya daɗa mana suna ba eh ah, mun zo zai daɗa mana suna <laughs> ai ku kun ƙara mana suna kowa Allah muku albarka don ku durin ku <laughs> <laughs> to mun gode masu yau misali karfe takwas din yau na dare za mu saki eh, hira nan yawa masu ya to sannan ga ni kuma ina miƙo gaisuwa ga mutane na sun kawo ziyara mm. kafa da kafa gaskiya Domin su ga sele eh. ido da ido ganin annabin tsohuwa <laughs> gashi ko mun gani ka san celebrity ka je gida ka ji matarka tana i love you <laughs> kaɗan daga cikin shirin gidan hada-hada season 3 gashi nan yanzu haka muna kan ɗauka gidan hada-hada season 3 don haka kar sake kar ku bari a baku labari gidan hada-hada series a tashar gidan hada-hada tv muna nan ana ta zakulo muku jarumai jarumai kowanne gashi na je ana ɗaukar shi don haka masoya kudu da arewa gabas da yamma sunana bello a cikin shirin gidan hada-hada ɗan malangarin ɗin nan bugaggen nan umma kaya muna laure season 3 ga ni ga mu ga ni ga kilishi na muna laure season